ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين babu komai face mutuwar mu ta farko babu wata rayuwa a bayanta kuma mu ba za a tashe mu ba bayan wannan mutuwar